kamar yadda ya magana akan ladabi din nan na maulana shekha madari abu abul tsakaninsa da maulana shekha atiku yadda yau shi atiku aka shi atiku yau shi mijin yawa aka shi mijin yawa yau sai bi muhammad al-arabi ibn alani aka shi kuma yau shi su kai rajul shi kuma suka yi yarda haka yau abdalawi abdalawi ya haka yau ali tabasi shi kuma haka yau shehu tijani sai da ta kai biyayyar da yake yau shehu tijani bukata za ta taso ya ce a taburin ali tabasi akwai baiwarsa wani lokaci ba ta lafiya idan aisha lalla lalla aisha ba ta lafiya aka gaya wa shehu tijani ya ce mun yi addu'a mun yi addu'a ba ta warke ba maganin ne bai zo ba da almajiran sa Ali Tamasin sun yi sai kira hadiman gida ce to yau ba maganin ta yazo kar ku bari wannan yaron ya tafi sai ya warkar da shi ko bai san an yi hakan ba da shi wajen ba a gaban su yi ba kiran su yayi ya ce wannan yaron da yake zuwa daga ƙauye daga tamasina maganin wance na hannun kuma kuna da bukata ku gaya masa da aka ja gaya masa cewa wancan batun lafiya ce lafiya ku gaya mu ba ne da suka ce ai shi ne ya ce a gaya bai ci ba su ce masa ai an yi an yi bata warke da sun ce an yi bata warke ba shi ba ba zai ba ya ce ai shi ya ce a gaya mu sai ce a kawo ruwa carbin sai ya tsoma ya zari a gabata tana sha ta wuri in ka ga wilaya bata same ka ko fathi ba to wanda kake bi ne bai biyayya ko kuma kai ne baka da gaskiya dan ɗayan biyu ko ya zama baka da gaskiya ko kuma wanda kake bi soket din shi bai haɗu da annabi ba akwai matsala amma in dai wayarsa ta haɗu da ta annabi sallallahu alaihi wasallam to kaɗan za ka yi sai kawai ka ga ka to daga waɗannan abubuwa da yake faɗi irin na ya abu fatiyar radiyallahu anhu al'amura ne wanda bai san sadiƙai a cikin nufin Allah ba wani abun ma sai ka ɗauka kaman ko ko ana faɗa ne kawai saboda ka mai himma mai ƙoƙari wannan maganganun da ya faɗi inda za a zauna a farfasa su maganganu ne masu yawa kuma wanda za su amfane dama ita ɗariƙar nan da ake gani muna shiganta ba za ka amfana da ita ba sai da abu al'izunu wa shardu wal adadu wal adabu in aka baka dariƙa wanda ya baka bai da izini wanda ya yasa ga ana ta yin abubuwa an kasa shawo kan shi kenan shegu ne suka yawa a ciki yan shegu kala biyu ne akwai shegun da aka haife su ba uba akwai shegun da aka tarbiyyantar da su babu izini an haife su ko babu aure ba izini to da irin waɗannan baka isa ka shawo kansu ko a za ka gaya musu zagi za su yi zuciya abu na farko shine izini abu na biyu sharaɗin da aka gaya ma dole ka bi abu na uku adadin da aka baka karka ketare ɗoragin za ka ja can ka ja shi daki daki karka yi sauri karka a ah, na je ziyara wurin showa na ga zugewa ke ka ci gaba da zugewa ko kirga kuɗi yanzu ma'aikacin banki yadda yake kirga su ba daidai da yadda ni zan kirga su ni yanzu zan kirga kuɗi ba daidai nake yi ina yi ina sami yau amma ma'aikacin banki akwai wanda shi ba su ya kirga ba in ya kaɗa su haka kawai zai ce kaza ne ya ɗan yi wasa da su su yi haka su yi haka sai ya jefa ma kayan kai ce an zaru guda biyu to haka masu salati ga annabi suke lokacin da suke shekaru irin namun nan kokari suke kullum azumi kullum zikiri ba sa zaman madarsa zaman dandali ba sa zakin kowa annabi kawai suka sa har suka gan shi shi kuma ya nannade musu adadin da ake ai carbin suna rike shi ne kawai saboda abin da ka sadu da shi zuwa ga Allah karka wulakanta shi amma ba wai calbi calbi ba zai musu komai ba waɗannan mutane tunda zikiri akwai wanda za ka yi da harshe akwai na zuciya akwai na ruhi akwai na kafali akwai na sirri amma ba zai yiwu ba sai ya yi yawa kana zikiri da harshe ko kana salati da harshe kana yi kana yi sai zuciya sai ta tambaya wai ne. kake cewa za ta yi zikiri ya bai gaya mana ba mu taya shi in ta tashi taya gaba kamun harshen kai faɗi ɗaya ta yi dubu kamun ya faɗi ɗaya ta yi ɗari zuciya kamun harshe ɗaya ta yi ɗari idan ta kama tana yi tana yi sai ruhin ka ya jiyo shi kuma ah, wai me mai zuciya take ne a ci ai zikiri ya bata gaya mana ba mu taya ta sai kama shi kuma kamun zuciya ta yi ɗaya ya yi miliyan sai kafa'in ruhin sai ji shi kuma sai ka ji biliyoyi to idan abin ya kai ga asiri to a cikin numfashi za ka iya yin tasbihin a awalimul hissiyyat wal maana kaga kuwa ashe shi carbin nan suna rike shi ne ya aka yi suka kai shi ne abin da shi sai dai abdulkadir yake so mutanen da muke bi nan ga hanyar fa da suka kaji inda shehin sai yake zama bai taba zuciyarsa ba ta taba gaya masa wani ya zauna ba ai ko yanzu Allah Allah kake ka gashi in ka bayar da dauko koronin shi ka daura ka hau da doma ka dauki cabi da kajin musu ka cire ka aji <laughs> Allah kuwa ba haka muke ba yanzu to ta ina ne za a kai fal adabal adaba ya zassali fal qawmu bil adabi haqqan sadu min mustafa al qawmu mustafadu duk inda ka ji su suna magana ladabi ladabi ladabi ko da annabi suke nufi sallallahu alaihi wasallam shine wanda saboda tsabar cikan ladabi ya shiga fadar Allah bai kalli dama da hagu ba hmm. bai kalli komai ba sai zatin Allah hmm. bai kalli komai ba ko kai yanzu ka shiga fadar gwamna ko shugaban kasa. an za ka yi kallon ko da kujeru ne da ɗan labule da abin ko da ƴan fitilu ko to shi fadar Allah ya shiga ma bai kalli komai ba har Allah ya bai shi ma zagal basaru wa ma ɗaga ko ma ka zabar bu'adu mara'a saboda ka kar mu rudi abin da yasa yanayi ne ya canza kusan yanzu ɗari ba karantar tafiya kuma shehunai ne sun yawa kuma kowa yana da ijaza sau daga ba wanda ya san wanda ya fi shi ko ka sani sai ka danne a sha ba idan ka tuka kawai su kuwa da ban da shehunansu kuma suna girmama junansu yanzu ka tsakanin shi shi sha hulfati radiyallahu anhu shi sha wani arba jega sai kai mamaki yadda suke girmama junansu saboda girmama juna da suke yi ma bayan wafatinsa shi bal arba gusau da suka kare ginin makaranta suka ce shi abulbati kai za ka sa suna saboda dama an kafa tubali shau balar baje ne ya kafa tubali mm-hmm. dan shi ne jagoransu ya ce to kuma bai da amini a duniya sai kai so da kai za ka sa mata suna ya ce na sa mata hisbun rahim lami zata shekh ibrahim to amma mu yanzu ba mu girmama shehunan ba kuma yamu mu ba ba mu so junanmu ba muna kin juna saboda haka wannan jawaban da yana da kyau mu kula mu so junanmu mu girmama junanmu abinda muke so wa kanmu na alkhairi mu so yan mu abinda muke kiwa kanmu na sharri mu kiwa yan mu da yawan mu ana jin batancin yan mu ne a bakin mu kuma yi magana a ce muridanta a ce dariƙa a ce kaza a ce saboda haka kar mu dinga alfahari muna takama cewa mu yan dariƙar tijaniya ne mu yan faida ne ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wa tijani ashabu ka ashabi ko shi Ibrahim radiyallahu anhu ya ce wa man yuhibbuni wa man yarani kaza kaza kaza kaza ya kamata ka kalli kan kamar magana da muka faɗi ne da wancan mutum ya ce ina so ka taimake ni a lahira kamar yadda ka ɗauke ni ka rage min hanya yanzu in mun je can ma shi ina so kai mun haɗe ce in na ganka akan hanya ba kamar yadda na ganka akan hanya yanzu to in an je can ma na ganka akan hanya na taimake ka saboda ka Allah ya taimake mu karatun zamani mai yawa kai karatun addini mai yawa ku zama kuna da hannun dama kuna da hannun hagu kuna da hannun dama kuna da hannun hagu shine fiffiken da ake iya tashi yanzu idan kana da fiffike ɗaya, in tsuntsu yana da fiffike ɗaya bai iya tashi amma yana da fiffike biyu zai tashi sama ya je inda yake son kuma idan kuka zaburar da 'ya'yanku da matasa 'yan zawiyanku a kan sha'anin karatu zawiyanku ba za ta mutu ba garin kuma ba zai mutu ba idan ilimi yawa a wuri wuri rayuwa yake kuma da ilimi ne za a isar da saƙon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ilimi ne ake isar da saƙon shauki ya radiyallahu anhu da ilimi ne ake isar da saƙon shebrani idan mutum bai karatu ba yana son su in ya ji an taɓa wani abu nasu bai iya komai sai dai ce dan uban mutum in ka jan fara dan uban mutum to ba abin faɗa ke eh, dan uban mutum ba za a bari ba amma idan da ya sa shi Allah sarki an shi istighfarin na Allah ne ya ce kaza ai annabi ya ce kaza shi ma salatin nan ai Allah ne ya ce kaza annabi ya ce kaza la ilaha illallah nan Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza to amma idan ba ya karatu ba aka matsa mu zai wuce ce dan uban mutum ba za a bari ba hmm. to ina ba ku shawara wannan shi ne abinda muke faɗa kullum a zawuyan ku bari yayan ku su karatun boko kuma su karatun addini yahudawa suna da manufofi tewa yawa kanmu. idan kana so ka aminta daga sharrin mutum to ka shige shi ka san shi idan ba mu bari jama'an mu sun yi karatun boko ba muna ji muna gani za a cutar da mu yanzu ba muna boko ma amma ka kalli irin halin da muke ciki kalilin abubuwan da muke fuska, to da aka ku yi karatu ko kuma samari daga cikin ku wanda suke da wayewa su yi siyasa wanda suka ga za su iya su shiga siyasa su ma kar ku zama zama a sauye ku akwai kowa akwai yan boko akwai hafizan qur'ani akwai malamai na addini idan aka yi bakon balarabe za a samu wanda zai zo yi tarjuma idan aka yi bakon bature za a samu wanda zai zo yi tarjuma amma a ce balarabe ya zo kowa ya mukus kun shuru a yi ta magana a yi ta magana a yi ta magana wanda ya karfin hali ya ce to sharu ya ce yana gaishe ku <laughs> ya shigo sai a magana mai yawa sharu ɗaya har yanzu ya ce yana gaishe ku <laughs> saboda don Allah ku yi karatu eh, ku yi karatu sosai kuma ku haɗa kanku kuma duk juma'a ku dinga haɗa wani abu don zawiya kar ku kuskura ku yi maula kamar yadda kuka ga yan dariƙa suna yi dinnan kar ku yi kar ku yi duk abin da ya shafe ku ku ya shafa wanda ya ga zai taimake ku yanzu amma kar ku roƙi wani zani maulidi zani kaza zani kaza wannan kaskanci ne ku tsaya a zawiya ku duk juma'a jawayar rasai shehu ya gaya mana cewa mu rika aje wani abu wanda za mu canza fenti wanda za mu canza kafet wanda za mu yi maulidi wanda amma maulidi ya zo aje a sa gwangwani a bakin hanya aje ana roƙon mutane wannan bai yi ba kwata-kwata shi bai yadda da wannan kuma duka shi mu babu wanda ya yadda da wannan amma mu yanzu mun zo mun sa wa kanmu haka kuma mafi yawa waɗanda muke roƙon nan ba sa san mu kuma dariya muke ka ku kiyaye wannan abubuwa da kuke gani ana yi kar ku yi a zawiya ku dinga hada abin da zai taimake ku wanda zai aure ku taimake shi wanda matarsa ta yi ku taimake shi mara lafiya ku taimake shi a zawiyar ku ba sai an je gaban wani an yi roƙo ba Allah ya ba ku sa Allah da ku gida lafiya